بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة يو إننا لا وجري إننا هندجر من تمنى كبيو إننا بونكاني إلقى في بير ما بونكانت أسلام زمان كربت سي to zaga heken ɗo maɗa cinka to laaru ma ir cumboy nano ceene kamara heka iri nasira faji tene on sagono an debi hunoyo ka huna a faji cerase ceene ir pepebir maka tattarse na didi ciyo inorke tabaraka llahu wa taala a bara heka basafo a cimbara heka aga islamiyo koɗan ta wono nayi hennoteyo to ir pepebir manam ili hini ka dindini ka hennodite amba noñanje kacim boy nano wuciri yo ngono noñanje abdulmannan abdulhamidu jiwa kagure kuwititite amma hina zobu kana alifu to iri jirmante ga jinani iri alfayo ga anto iri alfayo kurpati kana ba fofi yano jamin ya wani har kusiyo kurpati ni atonga kana yara ka ba bor fofi to nyanze yu kwen nalfaji ka bongo iri bifo iri bara rina cella kan na handu jirmantewo ka kunal wuro ngono leya handu hoo a jibirisintinoya to irkwekibiri an katar hennote warkayo curu irkwekibiri na bon kanitense ndun leya fe juko kwema carman nan la walkayon bine na duni inorkwekibiri mo ma wate baminse ngoy bo madu to andab sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam agunu ko cirse de handu ka kai warka kurpat ngon naniya kan balle yatani mati hay ka nambongo hamini magay kana cobu yano kabe hamini fata hamini cente hamini kokobeyo masuci hay ka na hay zobu akuna to alfayo gon kuga faji terse zabi fo tutuma ko tola irke pibir manan ilin zaka maka koto yano kene di handuwa wulu andir sallallahu alaihi wasallam kaci bai fo sika pe tere pe mutuku kamsak be yuka boromba chike ka nte handu jibril wesinte o kuna ngono jibril wesinte o ngone gbe eh, yu kambate nkuna domi a ngone laade a warga yu ko kasiyo kabara tonton tonton tonton ngone tarke kwe biri an ka tare hen no terse kaci tamkur patkan ka hini kaba hara he kamba hin kame ho jibli gadi aburi zemine na ka hini to ba arafa hene di chere masuci he kan na kame kunkuni to be in andu sallallahu alaihi wasallam kashini kanna meho arafa hene fitere kwe baraheka anan ko sun taliyo kante nawarka aka mi mana jiri hinka tali noya irkwe kwe bir makatar hen no terse kambon kan hen no terse kamar heka anan dan tambon kan kuna to irbi fo faji nunka irkani bunu ko hongo burbuliyo ka andu sallallahu alaihi wasallam abarahe kana burusan ma mafihu yodite na war ka bungo hunu to eh, tila kwe gunu ku chirise ne odo kachi hungu buburi ukurpe ka andibi hunu za badar nato jina gono gazwatul badar za nato jina abara heka hungu yodi mbisa ntete kabisa bisa me amma guli ka ganna unhuni yodite nato nguli ka wano machi heka nduwa mene almani ka kureishi utangani maduwa kata nduwa kata faasede saka uh, eh, mete curuci irpetanka ngaca koci cruz bun jaber fahri to ngaya barahaka aka hunu ka hunu ngaka akwai barahaka anatikidali aslamiga kakwai kam abdullahi bun jash ngakwai barahaka akamaga kawi to abinemunu aslamiu kunano nindidonga seferiyodi hamburu wulonga totuma hamburu wulonga ngan hamburu kadirgo domi foganna mbe ka nunka madina sere kanyi katoni curobo mo wiyu ngoyo gawo deya ngoyo bina sinna hini fo kan ngoyo bagana kokwe sham ganan na ngoyo futosi fasere madina kameno ngoyo bo ganan na to nindi do nan harkusiyo gari mbongo bongoyo hamburu de wulonga yanin dingan tun kabar he kan gunu ko hinsa yu ciji ngoyna aslamu binni to gunu ko zanga ya ciji no inna ke tabarakallahu wa ta'ala abar he kana hun mutayu alislamu se e, wato klasi tawa nga abar he ka anan furun nan mace he ka hunu ka mutai domin faganna. na intan na abdullahi bin jahsh kawi anduka kai ko barasafo handukar gaci ko ci shabani ngono hinan zuba handukuna eh, hijira jiri hinkante noya to nga aya duka zumu annabi sallallahu alaihi wasallam ka gun ko ci وقاتلوا في سبيل alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna الله la yuhibbul mu'tadin ni annabi sallallahu alaihi wasallam qatilu fi sabilillah mace hay kan hununin nan mane alhumma ka hunwute innor kai pibir mana dino hunan yu bongo ir kai pibir yadda bongo na yuqatilunakum nguyo kan jina kanu hunwudi ngono chifiriyu kan jina kan hunwudi ngono faktu kan fatta abdullah ibn jash ga gannawi to kacin mahunu kamar hay kan nan hunwu wala ta ta do amma wasu tiki danin ga مهاسكا ننوهم وهم يا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين هينو كا أصوبا تكداري أصوبا وركايو تكداري أصوبا تكداري هيو نندرو إن ربك تبارك الله وتعالى وكو تشينسا وقتلوهم كتوانوي حيث تقفتموهم نون كانوا لدن لكل نون كانوا دن, دن لكل بيت وكي كانوا نووي نوي تفريدي wa akhrajuhum min haythu akhrajukum wace hay ka no nan ngubun o ka zaga hay kan no ka maka kuno ya da yin ka ce ka no na ni wa wace ka no nan ka maka da kuno zaga hay kan no ka waya wal fitnatu ashaddu min al qatl amma ma bai ngoye ce firiyo ma bai ka fitina ka wato na sinye amma ne taliya ya bishe wuyo musu mai نلقي تبارك الله وتعالى وكو تعاونا دمسه ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وسكاتي هي كانوا نهون أنك كيكو برا مسجد الحرام واتو جنجري كابرا مكان من جنجري دي تركنا أما شي حرام دكنا وسون هون نندي harin manu hungu amma da ngoy yaji na kanu hungu fa in qataluukum faqtuluhum din nanu hungu mare nga di kuna non wace kano non hongo amma wasu jina kadhalika jazaa'u zalimin zanga ya takono kai fi biri chefiriyo a abananse fa in intahu fa inna allaha ghafurur rahim dem bine mano ka hon wudi chere nam ka hon ka tuba ka yeti ta islam tereni to wabe ka kai fi biri abara pe no ka abara ko su ka bara sisibi ma ke وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وجهي كانوا نوي masuka ce kan na fitina kaini wa yakunu dinu lillah sadi adini di cire ka bare norfe tabarakallahu wa ta'ala a mane dini to cire mace hai ka ana cete ka zigu hennu ite fa inin tahau wato ka hun ka tuba ka yeti ta islamantare kunani fala udwana ila illa ala zalimin wa be ka ibe tarasi fasir wal ka curu nan mo zani si ka hun wuci minoyo to ungono ya kai ne nga kai tare kai bara he ka wato adina hun mene ka anan no izini aslame no izini mahunu ka hun wuce di ana ayo di zuman zumani tutuma zanga ya takano sura fokuna kai na agokoci فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب جينو تشهي كانوا كبن وركايون تشفري warkayon butulun norkai kwe biri sai ka hon kwe tare kwe gane ni fadribu riqab wace ka nonan jindi biri bi ma'ana won honu to in norkai tabarakallahu wa ta'ala a gunku hewi wa kurupe cibano alislamu sai ka mabai ka wato taimako na nasirai nau ka bakachi ngmenu hongu ngayo chiredi ikwe ku gunu nguyo aslamu di seno kokoro to adina suru yo ayo wa zuman zumani aslamu bine chihai ka ntutu ka jindino ka ko soru nguyo machihai ka nguyo hunu ka kwe chifiri yudi hongu kasi man na hewe wo ka nte nguyo ka ba dole to bara soru ka soru hen Ka he kan go ko hongo ngene entraînement kadi ka gunu ko sorun se kada ka bi ka ngui ba ci he kan ngui hunu no ka kwe ci firiyo di ngui man hungu ngunu zanga ya kuno no ngai norke tabarakallahu wa ta'ala furuka andibse sallallahu alaihi wa sallam. sadi andu ka ko bara shabani dukuna hinan zubhan handu dukuna ni hijira jiri hin kante kuna ya. to gakoy ko sawanna nasarak mane hannuka gaca koci février février hannuka koy ko bara jirison du na waranka cintaci foruka an debi semete annabi salllahu alayhi wa sallam aɗum bara sakadeɗi in jingani mo jenono beytul makdis beytul makdis no mani gono palastine ganda mane jinjirita aguno yahudio kamme ho gamme amma mabeyka ako korkurpa islamicuru guyakata to furu ka andemsa sallallahu alaihi wasallam ka ammojine no ammojine ka baitul maqdis ni ka yeti maka an besin ka andem dongu ko kodai macika ngama mojine bere ka yiya dai ya ka furu ka andemsa ni nga ci he ka na mojine bere ka ka baitul maqdis ngono falastin ngono gune do ni ka yeti maka do kamme bi mana nun ka kamme ka ba gunu no ya to hongono nun ka ili mojine no no ya ilkibila noya diya kafuru kaya zanga war kayo nguyo wato aslamatare bogo gunun binu kuna na munafinsu gunun binu kuna na yahudiyo kan nguyo don wuro aslamiyo kuna kan bungo yita aslamiyo amma kasuka aslamatare di gana ne to mene banna ya firi banna firi domin fokan na nhunu islami ban na kadiyaka mfoga nanu mamo jine ka baitul maqdis ko yiti maka to nindi do ngam bar haika nhunu islami cire to zanga ya takano ngam petere pe bar heka na nguyo ka bara mazar masyudi ka bara wato ntiki dari dini, petere pe bar heka na mfeda islami se ngan nan kokoso kaka islami sollo kuna mbongo na mbongo ni ci fukaka da ya nindi nga islamiyo ciro bi da gabi ka bar haikan soro hun yudi se ka gabi te to hali aka to more mbace haika nhunu ko itere kwe mene furu bongo hungudi ka kwe ci haika na mba makwai kubin nan mana ibere yu nan norfe kwe biri mana ibere yo wuyo wa kurfai akwai ko gono no gazwatul badarar kubura. ngono hongu fo ka silami na hongu dinga nga zuwa beri no ya ka hongu sinti no ya ka hunu ka kubin na cefiriyo ya visa vi to nun ka irba ke no ya su ba su der pepe biri na hunde na lafiya ci bani irin ci heka irin na hongu di cere fa di zamorai ngono ga zuwa tulbadar al-kubra da ya su ba na der pepe na hunde na lafiya ci bani irba ci irin na hongu di cere inna faji ta cere se to nun irba ke no ya aslama zama kurpat irgu kumare norke tabarakallahu wa ta'ala ga heka irsinninga baradidi heka norke kwibi nadia mbaku yardu nanoya nunka delle tarse illonoya nasitam irgu ku kosu mare fitire kama bar heka anal kosu ka irci badidi yano kwene irigo ko yara ko chere hongani irin sutam irin sutam jibril wesim agon na akuna boro mace kan dobu